إن الأبرار لفي bayanin ثم شرع في بيان محاسن أحوال صرنا cikin bayyana wa halayen mutanen kwarai waɗanda ake ajiye littafin cikin illiyin in isra bayani hali kitabin bayan ya ambaci halin littafin su ala tariqati ma marra fi fujar kamar yadda dai ya gabata ga halin fujar am muyagu an faɗi inda ake ajiye littafin sannan da halayen su yadda suke su kuma waɗannan haka yace innal abrar lafi na’i lalle mutanen kware suna cikin ni'ima wato aljanna على suna ينظرون على gadaje سنة an ka sa ma abin سامة أبين أنك دل بيدا رفع labule yawa asrur fil hibal yanzuruna suna dibi ma utu abinda ba basu minan na'im na dinwoyi wato mutun na cikin gidansa yana kallo yaya an kai an kai wannan gida an ka bashi shi to ci gaba تعرف في وجوههم نظرة النعيم كيما يكلون سو تعرف في وجوههم كان أرغني ذاك غسان wato nadaratan na'im wato ni'ima kore kore na ni'ima akan kuskokin su ba hajjata tana umi wato ban shawa na jin daɗi wa husnun yi da kyawun sa يسقون يسقون من رحيق مختوم انا da su daga giya khalisa tsuntsa wadda tsuntsa giya wadda yake babu dauda ciki mahtum wadda an ruhe ta wato abin nan kura ba ta shiga gare ta ala ina iha an ruhe wato abin nan bakin kwaryarta la yanfaku la illa ba mai buɗe ruhin sa su masu sha kawai wa mizajuhu ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك wato ƙarshen abinda mutum zai sha na wannan giya akhir shirbatin ƙarshen abin nan sha ya fuhu minhu ra'ihatul miski kamshin almiski yana abin nan yana fitowa daga gare shi wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun masu gogoriyar nema su yi gogoriyar nema ga wannan ai faliyar ga sai gaugawa na faɗan wannan bil mad'um ba da rashin gaugawa ila ta'ati la zuwa ga ta'a Allah wa tariki ma nuhi an dabarin abin da anka hana wato kenan kamar masu son kuɗi da suke gaugawa na neman kuɗin to an son samu iya nan duniya amma in kana son samu wannan aljanna to sai ka yi gogoriyo ga yin aikin kwarai wato ga mu'amala da mutane kuma da ta ibada to ci gaba ومزاجه من تسنيم ومزاجه abinda ake garwaya uh, wannan giya da shi uh, min tasnim daga wani ruwa da ake ce ma tasnim menene tasnim din nan fassara shi yashrabu biha al-muqarrabun aina wani marmaro ne wato kenan ina yabon shi uh, kamar amdahu aina ina yabon wani marmaro wanda ake ce ma tasnim yashrabu biha al-muqarrabun masu shan giya waɗanda ake kusantarwa zuwa ga Allah suna sha game da wannan wato da shi ake garwaya musu wuru a nan ruwa mai daɗi na wannan ainu kun gane ko ko kuma ha daga ciki wato kenan ita ainu din ita ke bubugo wannan giya ko kuma a hada da ita ma'ana ya ko yaltazzu yaltazzu li yata'adda to a shi kenan wa tasnimu ala eh, alamun lil aini shi tasnimu shine suna alam sunan mutum wanda anka bashi ko sunan abu sunan wannan marmaro ne bi ainiha shine sunan shi tasnim sun miyar bi tasnim ai mata suna tasnim alladhi huwa masdaru sanamihi ko daga nan ne wato abin nan sunan shehito ko abin nan tozon shehito idan rafa ahu in mutum ya dauko li'annaha tatihi min fawq ila ma ila ma ruya alama ruwa to domin suna tukugowa daga sama kamar yadda an karuwa to annaha tajri fil hawa'i suna gudana cikin sarari fata su fata sabu fi awani ahl janna azuba su cikin abin nan kofunan mutanen aljanna ala miqdaril hajat gurgudan bukata fa idan tala'at kad ko da yashi in kofi ya cika sai ruwan ya kame fal muqarrabuna yashrabuna sirfan wato waɗanda an ake kusantawa ga Allah don sun bauta ma Allah da kyau suna sha tana tsintsa watun zajul sa'ir ahli janna amma sauran mutanen aljanna waɗanda ba muqarrabuna ba su ana dan galwaya musu ya rage daɗi Eh, a kware ko babu wanke aljanna aka yanka takwas daban-daban <laughs> ne baka ji an ce abin in kai aikin kwarai yan uwanka da ƴaƴanka da abin nan ana ɗaukaka su zuwa ga inda kake ba don ka ƙara yin daɗi me amfanin ɗaukakawa in babu bambanci amin kamar tauraro can sama akwai bambanci wala ma zakara Allah ta'ala awsafal fujjar lokacin da ya ambace sifofin masu fajirci alladhina asaw amra wadan sun kasaba ma umarnin sa wa ahwalahum ko kuma ya ambace halayen su ranar kiyama min jazaa'i sai an saka na sakamakon zunubin da sun kai wa wasu karamati al kun bayan ya bayyana muna sifar eh, ni'imar da yawa mutanen kirki fil akhirati zakara ba da zalika qubha eh, al mu'amalatul kufari nan ga bayan haka ya ambaci mugun mu'amala kafirai ma almu'minin ku diba ga ina abin da ya auku jiya wato mugun mu'amala kafirai tare da mu'minai fi duniya a cikin duniya wa huwa mawdu'u sura shine sura ke karantarwa min awwali hatun farko na wailul lil mutaffifin hmm. fa bayyana ta'ala Allah ya bayyana ana zalika sayan qalibu alal kuffari fil akhirati wato wannan zai juya ga kafirai a lahira cutar da sun kai muna duka nan bayan ya Allah ya kunyata su a nan duniya kuma lahira kuma ya juya ya zan azaba gare su tasliyatan lil mu'minina wato kuma don ya zan ɗebe kewa ga mu'minai wata qawiyatan lil qulubin don karfafawa ga zukatan su fa haka Allahu anil kufari arba'ata ashiya Allah ya kaito ga kafirai abubuwa hudu min al ala min al mu'amalati qabiha wadanda yake na mu'amala wanda baya da kyawa wanda suke wa musulmi fa qala yace innal ladina ajramu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون to ga mu'amalar da kafirai ke yi ga musulmi innal ladina ajramu waɗannan da suka yi laifi wato suka ƙetare haddi kamar Abu Jahl da mai kama da shi ga kowane zamani ga kowane wuri kanu min alladhina amanu yalhaqun sun zo suna dariya ga wannan imani wato su cuci mu'minai su cuci musulmi bayan haka nan su komo suna dariya suna ta ba su da hankali kun gane wannan shine hali guda wanda suke yi su cuci musulmi sannan su komo suna dariya musulmi suna izgili suna ta ba su da hankali mu ta yi to wai dan kalabu wa idza marru bihim yatawamazun hali na biyu wanda suke yi mugu idza marru in sun ka shude mu'minnai idza marru in sun ka shude mu'minnai ya taga mutum sai su dore abin nan zon ɗan su su ɗaya ku dibi wancan dibi wancan dibi abin da yake yi kun gane da baki da gira wal hajibi istihza'an don izgili na biyu kenan na uku وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إن سنك جويا زوا جدانسو إلى أهلهم زوا إيالنسو انقلبوا سيسو جويا فاكهين سنة ما عليك إتواتا سنة ما سيابنن maganganun da ba su da kyawu game da musulmi bi zikrihim almu'minina mutaladdihin ambaci musulmi suna dariya bi ma kana min makana ga abin da yake na daraja su wa rifatin da haka su allati ilal istikhari eh, bi gairi wato wanda yake ya kai su suna izgili da musulmi wai idza ra'awhum wai idza ra'awhum eh. qalu inna ula ila dallu wato wannan na uku bayan sun koma gida kuma sai su yi ta kokarin karantar da ƴaƴansu kiyayya da musulmi su yi ta karantar da ƴaƴansu a yi ta kiyayya da musulmi babu babu abin nan ba zama lafiya wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu hakihim shine kenan wa idza ra'awhum in sun kaga mu'minai qalu in haula dhalun wa wadannan batatu ne ay li bi muhammad don sun imani da muhammad sallallahu alaihi wasallama wato kenan batatu ne ba san mai da suke tsaron dukiyar su ba وما أرسلوا وما أرسلوا عليهم حافظين الله يكي ودنا ميا قوان هالا da suke wa musulmi ko da yaushe ba aiko su zama su tsaro akan musulmi ba ko aure amalin ko su tsoro tsaron ayyukan su hatta ya rudduhum ila musalim balle wai su mai da musulmi zuwa ga abin da yake alheri ga musulmi fal yawma فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو رانا قيامة يو رانا قيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون ودن سنك إيماني ذا سلام داريا كافر كما يد سنك داريا سنن دنيا هكذا سلام داريا الاهرة على الأرائك على الأرائك ينظرون على الأرائك في الجنة ينظرون سنة أكن قدع كان الجنة ينظرون سنة دي بزوا جدا جن زوا جدا جدا جن كافرين وهم يعذبون أنا موسى عذاب سنة كله وإذا كنا من سنة دالية غريسو سنة دالية كما توسعي غريسو kama da hikal kufaru min kama yadda su kafiran sun kadore dariya akan suka dore musu dariya fi duniya jaza asayya jaza jaza asayyatin a mithla sakamakon mugun aiki da irin irin ta to ci gaba hal suwiba al ma kanu yafalu to ya tawo da kan labari ko ko taqibi karin bayani wato kuma wanda yake ya tara abinda sura duk ta kunsa na hukunce hukunce ce hal su ruwal kufar ma kanu yaf'alu shin an saka mu kafirai abinda sun kazan suna aikatawa na duniya ai jaza amalin a sakamakon ayyukan su na'am eh juzu an saka musu jaza ai da sakamako biyu a ma fi muqabalati al-isyan na farko wato sabawar da suka yi aka rama musu an awamirillah sun saba mu umarnin Allah warta wartaka bi nawahi da yin abubuwan da ya hana ko jaza'u zalika an-nar wa abinda sakamakon wannan wuta wasani at-tadfif ko wato abin nan rage mutane ga abin nan um, ciniki ayyadal muhimmin nasu zaluncin da suke wa mutane wal za bihin da izgilin da suke musu fajuzu an kai musu sakamako eh, eh, bilan min nasibi ko min nasibihim min aljannati ila nasibil mu'minin na cewa wato gidajen da an ka tattala musu aljanna sai a hada su ga mu'minai a hada musu duka wasu za zahimin don abin nan a dore musu izgili min fawqil karasi su dore musu izgili suna daga akan abin nan kujeri wal ara'iki daga abin gadaje wa hum mu'azzabuna fin nar suna kallon su suna dariya suna akan gadaje sannan su kuma suna cikin wuta ana musu azaba kare بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت to bismillahir rahmanir rahim hiya salasun aw khamsun wa ishiruna aya aya 25 ko 23 abinda take karantarwa bayan annal kaunal al’alawi wa sufuli wato halitta Allah ta sama da ta ƙasa kowane kowane halitta muti'u lillahi tana ta'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kowace halitta ta Allah sama take ko ƙasa tana bin abin da Allah ya ce fa min as-safahi an yuti an yuti an Allah yuti ahul kufar to ashe wauta ne kafirai su ki mai ta'a wauta ne ko ba wauta bane fa fayat abu duniya na ukura su wahala duniya da lahira domin inda duk mutum ya saba mu abin da Allah ya ce sai wahala ta same shi kun gane ko Allah sauƙaƙe ko daga ka saba mai da Allah ya ce ka kwana kan ah, ah, ah, kamin safiya ta yi sai kai bacci ba kai sallah asuba ba eh to eh, idan sama bismillahir rahmanir rahim idan sama un shaqqad in sama ta tsage ai idan shaqqat as-sama in sama ta tsage in shaqqat fa fihi takid ta qad tsagewa fa fihi takidun takidul jumlati lafzan wa ma'ana li'anna idza ash-shartiyya yahtassu dukhuluha bil jumal al-fi'liyya ويقول ما جاء على على خلاف ذلك محافظة على القاعدة العربية إن شقت بأمر واتكينا إذا شقت السماء إن شقت واتكينا سماء نن فاعل ce ga fi'ili idan shaqqat as-sama'u in shaqqat kalma biyu ce wato jumla biyu ne wato in sama ta tsage ta ƙara tsatsagewa wa azinat wa azinat li rabbiha wa huqat ta yi saurare ta saurara ga ubangijinta ta yi mai da'a ga tsatsagewa wa huqar kuma an ka wajabta mata ta bi abinda Allah ya ce an tuzma an ka wajabta mata saurara wata ta yi da'a وإذا الأرض وإذا الأرض مدت كما قصا لوكacin da ka miƙe ta anka yalwata ta kala adimi kaman anka mai ta kaman fata Mhm. walan yabqa alaiha bina um ba wani gini duk komi ya rushe wala jabal ba dutse komi wato a ta wa alqad ma fiha wa alqad ma fiha wa takhallat wa alqad ma fiha ta jefe ta jefar da abin da a cikin ta e, zuwa waje kamar matattu wa takhallat ta fenta anhu daga duk abin da a cikin cikin ta وأذنت وأذنت لربها وحقت كما تسورا لا أبنا أنت إتاء أبنجز أنت وحقت كما وجبت متى إتاء وذلك كله يكون يوم القيامة وأن ذكران قيامة وجواب إذا وما وطف عليها جواب إن تأك أبو كذا أوكو منين شر أبنا منين جواب صار دل عليهم المون الشردي taqdiruhu ya'rifu al-insan wato in ah, abin nan sama ta tsage kuma ƙasa ita ma an ka miƙe ta da abin da ta hidda abin da a cikin ta a ran nan mutum zai san annahu la la yu'jizu rabbahu ran nan bai iya buwaye ubangijinsa allazi yujibuhu al-kawn kulluhu wanda yake halitta duka tana mai da'a shi bai iya canzawa ya kasa bi kun gane ko to wala ma bayyana ta'ala annal al-kawna kulluhu lokacin da Allah ya bayyana cewa halitta shi duka tana cikin da'a shi haddar al-insana Allah yudi'a awqatihi ya tsoratar da mutum kada mutum ya tozartar da lokutansa wala umrahu kuma kada ya tozartar da ransa fi ma yutibuhu ga bin da zai wahal da shi wala yanfa'uhu ba zai amfane shi ba fa kala yace يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان يا كيمتن ga komi yana bin Allah sai kai in naka kadun kai mai wahala ne domin duk abin da ka azama kanka wanda ba Allah yake kai ba to wahala ne ila rabbika wato abin da mai wahala ne wajen abin da mutuwa wajen gamuwa da ubangijinka wa huwa al-mautu wa huwa gayatu kashi shine iyaka ai wahalarka kada han wahala fa mulaqi kun mai haduwa da ubangiji ne mulaqin amalaka mai gamuwa da aikin ka ne al-mazkur da an ka ambata min khairin ko na alheri idza at'ata rabbaka in kai ta'a ga ubangiji aw sharin ko sharri idza a saita in ka saba masa rawa sa'idun sa'idun an katada. sa'idun ah, ya gadwaito daga qatada yace yabna adam ah, innaka da haka da da'if wato wahalaka mai rauni ne faman istata an yakuna karhuhu fi ta'ati duk wanda ya samu ikon wahala sai ta zanga bin Allah falyaf alshi aikata wala quwwata illa billahi babu wani karhi sai da sai da Allah wa huwa mu'inun shine mai taimako ko me za ka yi kokari ka yi shi kamar yadda Allah ya ce to ci gaba فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فما من أوتي كتابه أما وند أنك بالتافع أي كنسا بيمينه قداما سوات يظلم من الذي الذي كدا في ذات لوند أيكي دون بوتا مع الله فسوف يحاسب to za a yi mai hisabi hisaban yasira hisabi mai sauki huwa amaluhu shine aikin sa fa yu'rafu fa ya'rifu za a yi mai hisabi dan ya gane kuren su don a gafarta masa ya ji daɗi wa yutajawazu anhu gafarta masa bila munaqashatin ba da bincike ba wala yuqalu lahu lima fa'alta hadha ba za a ce masa dan mi kai wannan ba wala yutalu bil uzri kun ba za a ce menene uzurinka ba wala bil hujjati alaihi ba a ce mi a hujjarka na yin wannan fa innahu mata dule bi zalika domin an ne mutum sai ya kawo hujja lam yajil uzran ba zai samu uzuri ba wala hujjatan ba zai samu wata hujja ba fa ka aikata hisabu faqad halak duk wanda an kawa bincike ga hisabi to ya halaka kuma duk wanda an kawo hisabi zai shiga aljanna kafiri ko hisabin ba a yi masa sai aikin sai iman an tabbata an yana da imani sannan za a ce a sai a yi mai bincike shi kafiri in babu imani shi kenan an huta ma eh. kun gane وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا شجو يزوى متعنسا مسرورا شنا واند أنك أنك سام فرين شكي بذلك دهكنا وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا وما من اوتي كتابه وانا انك بالتاهن سورا ظهري باي غبان سوا تو كافري مسلمي ابن موغو وانا انك موغو حسابي ان an ka ابن abin nan ko kuma kafiri ba a mai abin nan ana bashi takardar shi da hagu ba amma babu hisabi wanda an ka ba littafin sawara a zarihi wato lokacin da ake miƙa masa da hagu sai yake karɓa don ya san cuta sai a ɗauki hannu a tunkura cikin baya gare shi shi karɓa can da ƙarfi to wanda an ka ba littafin sa da ƙarfi baya gare shi to abin nan wato aikin sa kenan ya yi zan ba wajen bauta ma Allah ba to gallu yumnahu za a kukunta hannunsa na dama ila ulki zuwa ga wuyansa wato asa hagun sa wara a zahari baya gabansa fa ya khudha biha kitabu shi amshi littafin sa fa sawfa yad'u subura shi zai yi kiran wayo musiba zai yi kiran musiba kun gane ko ai halaka zai yi kiran halaka shi bi qauli ya subura ya halaka shi wa yusalla sa'ira wa yusalla sa'ira kone shi da wuta abin mai tsananin kuna to ci gaba Inna kana fi alihi masrura abin da yasa ake masa wannan ya cikin iyalinsa lokacin da yake cikin duniya masrura mai farin ciki ba tsaran mai tsaurin kai bitta ba hili hawa ga bin sa ga son zuciyar shi to innahu banna allan shi da lokacin da yake cikin duniya yana girman kai yayi zaton Allah yahuda hura ba zai komo zuwa ga ubangijinsa ba بلى بل إن ربه كان به بصيرا بلى أزاي كوم زوا ga ubangijansa ubangijansa ya zama mai gani gare shi aliman bi rujuihi ila ya san zai komo zuwa gare shi fala uqsimu bi shafaq ba sai ina rantsuwa da shafaqi ba ko kuma ina rantsuwa da shafaqi wato shine lokacin da alhijiri ya keto kun wata hikima ce to wannan bayyana musulunci eh? shafaq eh, da faduwar rana wato lujan nan da ke bayyana ya yi kama da abin zane wanda ajjawur wato fihi izbatu kamali sultani ga wannan ga rantsuwa da wannan shafaki ya nuna abin na kamala iko na inji ubangiji wasu ilahi alkauni da iko na akan talikai kudi wa rana tana tsaka har a mashi ta can ta faɗi kullihi wa mashtamal alai da abin da wannan ya tattara akan shi fihi iltifatu min al-ghaibati ila takallumi da ana magana da ga'ibi yanzu an komo ana magana da abin nan um, abokin magana bi shafa wato sai ba sai na rantsuwa da shafaqi ba shi huwa al-kumratu ko shine ja fil ubki cikin sasanni ba da gurubi shamsu bayan faduwar rana wallahi wa ma wallahi wa ma wasaq kuma ba sai na rantsuwa da dare ba da abin da ya kunsa wal qamari idza tasaqa abin da ya shiga cikin dare nau'i nau'i ne Um, akwai yan fashi da masu wal kamari idan ta kuma ba sai na rantsuwa da wata ba lokacin da ya tattara ai ishtama'a wa tamma nuru lokacin da ya tattara kuma hasken sa ya cika wa zalika fil layalil bi da cikin kwanuka uku na abin nan na tsaka sha hudu sha uku da sha hudu da sha biyar la tarkabunna tabaq la tarkabunna tabaqan an tabaq ba sai na rantsuwa ba la tarkabunna lalle za ku hauya ku mutane za ku hau tabakan wani hali an tabakin daga wani hali halan ba da hali wa huwa mautun shine abin yanzu kuna da rai sannan ku mutu sannan rayuwa wa ma ba da abin da bayan ta min ahwali kiyama na halayen rigin tashin kiyama wato eh, mutuwa ita ta fi sauki ga abin da bayan ko ita ta wuya ga abin da bayan ta in mutum na kwarai ne mutuwa ta wuya in mugu ne mutuwa ita ta fi sauki duk abin da bayan ta tsanani ne فما لهم فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون ana cikin cewa kuna yi sannan an ka komo ka maishe su baya fama lahum la yu'minun ya same su ba su imani ai ai imani lahum menene abin da ya hana su min imani aw ayi hujjatin lahum wato ko wace hujja ce gare su fi tarki gabanin imani ma'a wujudi burhani tare da samun abin nan hujjar shi وإذا قرئ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وما لهم يسا ميسو إذا قرئ عليهم القرآن أنك كانت القرآن عبدنا غريسو عند سكيجي لا يسجدون باسو توالي باسو كان عندك la ya khala'una ba su kankan da kai bi an yuminu bi shi su ba su imani da shi lishtimali alhaqi domin gashi ya tattara kan gaskiya alwali wa gaskiya wadda abbayyananna wa kuma ya gajiyar da su basu iya yin kamashi وهنا موضوع سجود التلاوة وليس من الأضاء إننا أكيد سجودا أما بعد سكين شاد أي وأنا لك أمتي يا بر يا بر الأضاء عليه بل الذين بل الذين كفروا يكذبون آه آه وأنا لك كافرتا يكذبون قال قال يتاوى أسكي با مغنى إيباني سكي با wallahu a'lamu bima yu'un wato Allah ya fi su ma sanin abin da suke boyewa ai yajma'una abin da suke tara fi su cikin littafasu mai lakudi wa takadibi da karyatawa suke yi wal karhi da wahalar da suke yi Allah ba فبشرهم بعذاب أليم an kace ma annabi yayi musu bushara domin bushara asali da albumai alheri ne na mugunyar bushara ta hakkumce irgiri Eh, da azaba mai tsanani illa lalazi na amanu illa lalazi na amanu wa amilu fadi ati da humu ajirun wairu mamnu amma waɗannan da sun kai imani sun ka aikata ayyuka na ƙwarai wato kenan kamar yadda Allah ya ce kada hufi ta tilla sun kai wahala ga bauta ma Allah to fawafaqu sa'ir al-kawn sun kai daidai da ba an ce duk kaunu ko duk halitta Allah tana bin Allah ba kenan sun kai kamar da sauran halittu sun kai wato shi kaunu a ta'i mai ta'a li rabbi ga ubangijin shi kama fi awwal sura kamar yadda cikin farkon sura waɗanda nayi haka nan lahum ajrun ghairu mamun suna da wata irin sakamako wanda yake ba mai yankewa ba ghairu maqdurin ba wanda yake yankewa ba wala manqusun ba wanda ake ragewa ba wala yumannu bihi alayhim ba za a ce mun ba ku kaza ba don abin don a walakanta su kware ay arshadana Allahu liman fihi ridawa Allah shi da mu ga abin da yake akwai yarda ce ciki bi mannihi wa karimihi da kyautar shi da karimcin sa amin to sai suratul buruj makkiya anir rahim والسماء ذات البروج wato ana ce mata suratul buruj buruj wato wurin abin tsaya wasu abin nan mm, mm, taurari wato isnani wa ishiruna aya aya ishirin da biyu ce isnatani wa ishiruna aya wa waradat hadhihi sura litusbita almu'minin ta zo don ta tabbatar da mu'minnai alama hum alaihi bisa ga da suke akan sabina al-imani wa tusbirun ta sa musu hankuli ala aziyatul kufari bisa ga cutar da kafirai ke musu domin kullum kafirai kokarin suke su cutar da musulmi kudi ba kawai da ake cutar da abin masu azi wa tuzakkiruhum bima jara ala man taqaddama kuma ita wannan sura tana tunatar da muminnai waɗanda ake wahalarwa ga abin da an kawa muminnai ƴan uwansu waɗanda aka gabanin su min ta'zibi na azabtawa alal iman saboda imani wata saburihim ala zalika da hankulin da sun kai hatta ya ta'assu bi don su koyi da su wa yasbiru su yi hankuri alama kanu yalquna su yi hankuri ga abinda sun kaza suna haduwa da shi min kawai daga mutanen su waɗanda yake ba su imani ba wa ya'lamuna ko wa ya'lamuna sun san anna haula inda Allah ko waɗannan wajen ubangiji azza wa jalla bi manzilati ulaikal mal'unin suna matsayin waɗancan na farko waɗanda Allah ya la'ana waɗanda sun ka dora cutar da mu'minai al mu'azzabina waɗanda aka wa azaba mislin katankacin su a haƙa wato sun yi daidai da su bi an yi ƙala fihim ma ƙala ƙila eh, fihim wato kamar yadda an ka ce waɗancan masu faɗa da masu imani haka kuma za a ce ga masu faɗa da masu imani yanzu ba bambanci azabar da za an ka ce za a wa waɗancan ita za a wa na yanzu kun gane bismillahir rahmanir rahim was sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama wadda yake tana da taurari goma sha biyu waɗanda yake na abin da masu gewayar rana alkawaki bai na ashara wa da ahli sama'i wal ardi an yajtami'u fi wato an yi alkawali mutanen sama da na ƙasa za su taru cikin wannan yini shine ranar kiyama kenan kun gane wa shahidin wa mashhud kuma Allah ya rantsuwa da wani yini da ake ce mashahid wancan yini uh, abin nan uh, an ce masa yawmul maw'ud wannan shi kuma yini ana ce mai shahid shine ranar juma'a yashhadu ala an zai shaidu ga wanda yayi aiki ciki bima amila fi da abin da aiki wanda yazo juma'a yayi aikin kware ranar juma'a yinin zai yi mai shaida akwai kuma yini wanda ake cewa mashhud wanda ake halarta shine ranar arfa wato domin duniya duk tana halarta shi kun gane eh, kaza ce salasa haka an fasara waɗannan abin nan yununi uku fil hadisi cikin hadisi fal awwalu wato kenan ranar kiyama mau'udun bi an yi alkawali da shi Wasani, sani ranar juma'a shahidun bil amal fi shina shaidu ga aikin da mutum yayi ciki wa salisu tashhaduhu nasu na uku na abin yini na arfa mutane na halarta shi wal mala'ikatu da mala'iku wato ranar arfa don haka wato ranar Jumu'a ta hira na arfa amma an shi karɓar abin nan an shi karɓar ibada wato addu'a ranar arfa wa jawabul qasai mahdhufan ko mahdhufan sadruhu taqdiruhu laqad qutila ga mai musulunta daga ina kake daga from where hmm? from Lagos uh, you want to uh, embrace Islam Islam means you uh, throw away your uh, previous uh, uh, customary life uh, to follow uh, the laws and the rules of Allah revealed through Muhammad sallallahu alaihi wasallam you follow uh, uh, that is the meaning of uh, kalmatu shahada the word of confession which says la ilaha illallah muhammadur rasulullah there is no deity worthy of worshiping except allah and muhammad is the messenger of allah who brought these laws and regulations which we are to follow uh, you, uh, you accept them or i say it la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam then you are muslim uh, there is no difference between you and the other muslims except when you you, you make a mistake, you, uh, uh, repent to your God. You understand? Uh, what is your name? Eh? Uh, do you like to change? Instead of changing your name, you change only the sound. Instead of saying say Jibril. Jibril, So, alhamdulillah. Uh, have you a wife? Eh? No, you, can go and come back up. Then we have done things. Uh, you go and take a bath. Uh, and also you you say your prayers um, uh, azhar and uh, and you should not eat anything until after sunset. Then you continue fasting. Mm-hmm. Ba komai. To mm. sai muna wannan magana ko? to qutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud Allah ani hakika Allah ani wato masu rijiyoyi wato wasu abin nan wasu wasu sarakuna ne na Yaman wato abin nan suka kafirta don haka wato wanda ya musulunta ko ya bi Isa a wannan lokaci wato sai abin nan an kai sai aka yi eh, rijiyoyi duk wanda ya musulunta sai a taho da shi su kuma su zauna a yi musu a sa musu abin nan kujeri abin nan gehen waɗannan rijiyoyi suna zaune duk wanda ya abin nan ya ya musulunta sai a ce shiga da kan hada da kanka cikin <laughs> eh? rijiya eh ko babu wuta ka mutun ya fada ba zai mutu ba da kanka har abin ma wata mace mai jariri eh, ta taho za ta fada sai tana tausayin jaririnta kun gani musulmi in imanin sai tabbata bai jin tsoron mutuwa ma tana tausayin yaro sai yaron yayi mata magana ya ce in na kada ki ji tsoron mu abin nan kada ki ji tausayi na fada abin nan bayan da sun ka gama fadawa cikin wuta a cikin wannan rami sai wuta ta taso daga cikin ramin nan ta abin nan ta fito ta kone su akan kujerin su to haka ake wa duk mai faɗa da addini amin la ashabul hudud an la'ani mutanen rijiyoyi a shaqqatul alli rijiyoyin mufradun wa jam'uhu akhadid hudud guda ahadid da yawa wal khad al hudud wa jam'uhu hudud النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار وتوتا وتا suke hura cikin rijiya zatil wa ma abuciyar huruwa ai ma tu karfi bihi wato tana ma abuciyar huruwa da abin da ake hura ta da shi izhum alaiha qu'ud lokacin da suke zaune a kan bakin rijiyoyin wuta ɗin din hawla janibil da al a kan kujeri qu'ud suna zaune وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم شهود سنا حلرتي على ما يفعلون بالمؤمنين بس suke aikatawa ga wato wadan sun kai imani da Allah su dora azabta su bil ilqafina su dora jefa su cikin wuta illa yarji'u an imanin wato sai an ce mutun ya kafirta in bai kafirta ba a jefa shi cikin wuta shuhud suna halarce wa zalika anna rajulan musliman wani mutum musulmi mai ya karawar injila wanda yake na karatun injila wato kenan sannan ne addini na kwarai don shi na bayan annabawa na zamaninsa ajjara nafsahu fi amali yi ijara aikinsa ga wani aiki waje ala ya karawar injila ya shiga yana karanta abin nan injila eh, bible eh, ko fara albintun bintul mustajiri annur sai diyar wanda yake wa aiki sai ta ga wannan mai aikin yana karatu ya di umin qira'atihil injili eh, bakin sa na haske na hitowa lokacin da yake karatun bible din injila fa zakara zalika ina faɗin abin nan bible don su san wancan suna ne an ka canza eh. da eh ba nan yanzu ba fa zakara zalika li abi hasai ta ce ma babanta wannan lebaran nan da kasa yana karatun wani abu har kina fitowa daga bakin sa falam yukhbirukum ko fasa'alahu sai ya tambaye shi shi ubanta falam yukhbiruhu bai bashi labari ba falam yazal bihi hatta akhbara shi ya dage yace menene kake karantawa har ƙarshe dai ya bashi labari biddini wal islamu ya bashi labarin addini da musulunci domin addinin kiristiyanite musulunci ne haka nan na yahuda musulunci ne su suka karkace daga baya da abin nan da suka lalace fata ba'ahu ala shi sai shi uban yarinya ya bi wannan lebaran akan addini kun gane ko huwa sab'atun wa thamanuna insana wato mutum 72 sun kabi wato shi shugaban kabila ne wanda ya imani kun ga kullum ana son shugaba shi fara imani don in ya imani saura sai su bi shi amma in na ƙasa sun kai sai a yi ta faɗa da manya eh samanuna abin nan sabatu musamman tamanin da bakwai eh? huwa ala dinihi huwa sab'atun wa samanuna insanan ma bayna rajulin wa imra'atin shi mutumin da ya taho da abin nan ko abin nan huwa wa sab'a eh, wa imra'a hada ba'da ma rufi'a Isa wannan bayan an dauke Isa zuwa sama wa qabla mab'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'ina sana eh gabanin aiko annabi da shekara 70 wato inda suke jaran fa sami abi zalika rajulun ismuhu yusuf wani mutun ya ji labari ana ce mai yusuf ibn zinawas fa khadda lahum fil al shi wannan yusuf nawas shine ya abin sarkin su wanda yayi yayi bakin ciki da musuluntar su sai ya yi musu rijiya wata abin nan ya sa wuta wa auqada lahum fiha ya hura wuta cikin rijiyar fara dahum alal kufri ya getta su akan fara dahum alal kufri ko a fara dahum alal kufri wato in ya in mutun ya su bar addinin fa man aba wanda ya ki an yi kafira ko Ah, ah, an yi kafira kazafa hu fin nari wanda ya wata shi su suna musulunta sai ya ce su ta wasu kafirta eh, eh, eh, wanda ya abin nan wanda ya kafirta sai ya jefa cikin wuta wa ma raja an dinin isa wanda ya komo daga addinin isa lami kadhib wata ya kafirta kenan waruya an ruwaito anna allaha anjal mu'minina al-mulqina ko fin nari an ruwaito cewa Allah ya tsar da su kowane yan an jefa cikin wuta kamin ya kai cikin wuta ya mutu bi eh, qabla arwahin karba rayukan su qabla qu'ihim fi gabanin su auka cikin wuta nan dan sai Allah karbe ransu saboda ko jiki ya tayi ba komi wa kharajat an-naru ila al-kafirin sai wuta ta fita zuwa kafiran din fa ta kone su summa bayyana ta'ala لماذا فعل أصحاب الأخدود ما فعلوا سوى أن ما سوى أن وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم باب وانا أبو دسون كغنينا لأيشي جميد سوء إلا أن يؤمنوا سيسون إيمان بالله العزيز ألا واند أما بوائي جمولك سأل خميد واند يكما تأقودي ما باسود وانا لأيشي إلا سن إيمان سن بألا الله shi dai Allah ya su الذي له ملك السماوات والأرض والله wanda yake shi adda mulkin samai da ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah halarce yake ga komi ai ma an karar kuffaru alal mu'minina ba su yi kyama ga mu'minan da sun ka kone ba illa imanuhum sai abin imanin kawai da Allah al بالصفات bi يستحق بها yastahiqu يؤمن an bihi wanda yake sun yi imani da Allah wanda yake ya sifantu da suwofin da ya cancanta a yi imani a yi imani da shi wa ubadu kuma a bauta masa wa huwa kaunuhu azizan zama ne mabuwayi galibin wanda ya rinja ya kadiran mai iko ga yin abin da yake so ya yukhsha iqabuhu ana tsoron azabar shi hamidan wanda ake gode ma mun imam mai yin ni'ima wanda taro irin suwofi imani da shi mai aibi wa yajibu lahu alhamdu wanda yake wajibi ne a gode masa ala amin bisa ga ni'imomin da ya bayar wai yurja sawabu ai fata samun lada shi wa huwa alimun bi kulli shay'in kuma masani ga dukan komai waɗannan sune sofin sa wanda ya imani da wannan shi zace a azabtar summa qala ta'ala إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين هم المؤمنين للي وأننا نتشوتي مسلمي سنك فتنسو sun ka cuci masu imani maza da masu imani mata ai kullum man fa'al dal aikata irin wannan filmali tanda, wal hal ko yanzu wal musaqal ko gobe ma wato nan gaba bil ihraqi wa gairi ya kone musulmi da kowaninsa sun malam ya tubu sannan ba su tuwo ba ila amma tuwa sun ka mutu akan wannan kafirci wal fitnati lahum da yin fitina ga mu'minnai walahum azabu jahannam suna da azabar jahannam da kuma saboda kafirtar su walahum azabul hariq suna da kuma azabar konuwa azabar gobara ay azabu ihraqin wato azabar kone wanda sun kawo mu'minnai fi duniya cikin duniya li anna allaha yantaqimu minhu domin Allah zai musu azaba a duniya wa kun ga mai yin haka na? kuma kamin ya mutu sai ya haukace Eh, ana magana bai san abin da yake eh, wayan kalbi eh, bihim ay musu azaba liyahzira zara liyuhzara bihim gairuhum don a tsoratar da wasu su da shi min man yaf'al ga wanda ke aikata kanan wa qad jara amsalatu min zalika wato an samu misalai da yawa don mai fada da addini zaka ga kayan kamin ya mutu sai ya rikice bai san abin da yake yi ba amin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سنة الله يا أنبتا فيما ياتي من صبر على الإيمان دون دا أنكوا عذابا أما يهن قولي سبو دا إيماني ولم تزعزعه فتنة الكفار سنة فتنة كافرة بتا هرجت الدشي بتا موت الدشي با hayyan mutu ala imani akan imaninsa ga yadda yake fa qala yace innal ladina amanu sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na kware sun ka doge akan imani wa muqtalahu da abinda imani ya hukunta ilal mauta sun ka mutu lahum jannatun tajri min tahtiha al suna cikin suna da gidajen aljanna wanda yake ruwa na gudana da karkashi zalikal fawzul kabir wannan shine babban rabo wanda an mai girma liman ku ga wanda ya same shi walaysa lahu sababun illa al iman wanda yake an yi mai azaba ba don komai an kai mai azaba ba sai don imanin sa wal amali salih da ake na kwarai bi tawfiqi min Allah al karim wato yayaye sai ya samu wannan shigarwa ce kawai daga Allah to summa hadara ta'ala inna batsha rabbika shadid wato Allah ya tsoratar manyan fitin mu'mini wanda ke cutar musulmi yana fitina su ala imani don imanin su faƙala inna batsha rabbika shadid to dan ka ubangijin ka ka kafirai masu fada da mu'minai wato shadid mai tsanani ne bi hasbi irati gurgurdan yadda yake nufi إنه, إنه هو يبدئ Allah الله ke fara halitta kuma wai idi shi ke mayar da halitta bayan ta mutu abin nan wato la yujruhu ma yurid ba duk abin da Allah ke so ba buwa buwaye shi mina tankil ne azaba ga kafirai wa huwa al-ghafurul wadud kuma shine mai gafara ga wanda ya tuba fi targibun fi tawbati ga akwai kwadaitarwa ga tuba liman ya khalifa amran ga wanda ke saba mu Allah fi fitanatul mu'minin yana fitina mu'minai abin nan wal kufr da kafirci wa gairihi ma in ya zan yana yi sannan bayan haka nan ya tuba to Allah na karba tubar shi ya gafarta masa alwadudu kuma Allah shine mai nuna wa soyayya ga wannan sun kai masa da'a to ci gaba zul arshil majid to arshi almutawaddidu ila awliya maimuna wa soyayya zuwa ga masoyansa bil karamata da yayi musu kyauta zul arshi wanda yake shine mai al arshi wanda yake alai tashi kuma shi ya mallake shi majid wato shi al arshi mai girma ko kuma shi Allah mai girma ko mustahiqu sifatil kamal wanda cancance su wa fina kamala wa a bil jar zul arshil ya koma kenan sifa a arshi ai annahu natu lil arshi li uluhi dan haka shi akan sauran halitta wa izmihi da girman sa wa ihadatihi bil makhluq kuma an karanta zul arshil majidu wato kenan majidu ya koma sifar Allah kun gane to mutane fa'alul lima yurid Allah shine mai aikatawa ga abin da yake so duka la yujiruhu shay'un ba abin da ke buwaye shi utiya bi sigati fa'al an ce fa'al mai yawan aikatawa lil kasarati wa kutiya bihi sifatu an ka kare shi wajen ubangiji da shi li'annahu kan natija fa'al mai yawan aikatawa mai kamar ya shi ne eh, eh, ƙarshen al'amura ga siwofi waɗanda sun ka gabata wani karahu lidarbin mina ta'zim ya ce fa'al ya maishe shi na kira don a nuna wani girmamawa ta talasha inda kula aham wanda yake duk wahani zai ɗebe wani wal kula han suna ɗaukewa wato in mutum ya san Allah na iya komi to duk yadda aka sifanta shi zai yarda to ci gaba sun maja a ta'ala bi misalin Allah ya tauda misali li shiddati ba da shi hibir zalma tsananin kamun da yake wa abin nan ga masu laifi wal usa da masu nabi wal kafara da kafirai wal utata da masu auren kai alqanitina na kum alfa'iti alfatinina lil mu'mini wa inda yake masu fitina ga mu'minnai maza da mu'minnai mata wa kaunuhu fa'alan lima yuri kun gane ko zama wa Allah mai aikatawa ga abin da yake so fa qala hal ataka hadithul junud shin labarin abin nan sojojin fir'auna ya zo gare ka wasu sojoji ya zo gare ka don ya nuna kenan Allah yana iya yin komi ga wanda ya saba ma ya saba masa wajen azabtar da mai imani da shi ya ce hal ataka hadisul junudi shin labarin abin nan sojoji ya zo ma Fir'auna wa Samud suwa ne sojoji na faɗa da Allah na faɗa da mai imani shine Fir'auna da Samudawa badal min al-junun wasta gana bi zikri fir'auna an atba'i domin shi shi ne shugaban su saboda haka an ce fir'auna wato mabiya sun shiga wa hadithun abinda Allah ba da su annahum uhud ku an halaka su ko don saboda kafircin su wa fitantahum lil mu'min da fitina sun kawo mu'minai wal mu'mina da mu'minai maza da mata wa huwa tanbihun liman kafara bin nabi wannan falkarwa ne ga ga wanda ya kafirta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta da qur'ani wa yabtul muslimi kuma na fitana muslimi ala imanihim don imanin su liyatta idan dan shi wa asku don masu gana da yan izala haka za su wani yace taho mu yi abin Allah yace da mu bi Qur'ani da hadisi yace a'a kafiri ne ai fada da shi ko ƙarya shike yi ai wajibi ne ka bi shi haka ga abin da zai yi ولم ينزجروا بس ba wal istibhamu fi hal ataka litta'jili wato kenan sun kafirta bal balil ladina kafaru wa sun kafirta fitta takadi suna cikin ƙaryatawa ba su bari duk wa'azin da an kai musu sai su ci gaba da yi kun gane wallahu min wara'ihim wallahu min wara'ihim muhit alhali Allah mai kewayewa ne baya gare su kenan ya kewaye su duka fihi ta'rilun ɗayan tawbihi wato akwai gitawa na zargi lil kufar kafirai domin duk mai hana abin nan mai faɗa da mumini don ya ce ai imani kafiri ne bi annahu nabadallah domin sun ya da ubangiji wara zuhurin baya gaban su kun ma wato ba zuhuri ma annahu tare da shi ubangiji muhidin bi yake wa Yesu ilman ga sani wakati daren kuma yana da ikon yayi abin da yake so game da su wasu ila an yari da yesu بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد بل آآ هو قرآن مجيد واتو شي وانا لتافي دا كذو دا شي قرآني ني وانا يجرما ai idrabun an shidda takadibin wato a bar magana ma karyatawa da suke yi ko sun yi karyata ko sun yi abin nan bai rage qur'ani daga abin da yake wato domin qur'ani ne mai girma ah, wa adami kafihim anhu ila eh, ila wasf qur'ani bil majd wal azmati allati la yusir fiha ma ma'aha fi shiddati bisabab kaunihi wato kenan ah, a bar kula da su duk abin nan rashin kan kange wasu da sifan eh, da abin nan eh, ƙaryatawa da suke wa Qur'ani wanda an mai girma da zaman shi mai girma wannan ba za shi tasiri a rage darajar Qur'ani ba wato domin littafi ne fi lauhin mahfuz fi lauhin mahfuz eh, dira ashe da takali wato ba kau da kai ko sun yi yi, kada a damu wa adami kafim anhu wato kada a kange su za ka ce abin ga yadda yake in ya ta yi ya ta faɗa ya ce abin nan yan izara kafirai ne menene ka sa sama ido tilawatul qur'ani ka koma zuwa ga sifar qur'ani wal azmati da girma wa allati la yu'athiru fi hatta kadhib wanda yake girman da Allah ya samu qur'ani wanda yake karyatawa bai bata shi ma'aha fi shiddati wa ghazani bi sabbi kaunihi fi lawhi duk yadda an ka bata qur'ani bai batuwa kun gane ko mutum ko ƙarya yake yace taho mu yi abin da Allah yace in ka ce baka yarda ba kafirci ya zo wato domin qur'ani yana cikin littafi mahfuz wanda an tsarare bil jarri mahfuz wa ko amina ah, min shayatin wa an tsare shi daga shaytanu wa min tagayyir shay'i min kun ba a canza komai gare shi tulu huma baina sama shi lahul mahfuz tsawon sa abinda tsakanin sama da ƙasa wa arduhu fadin sama ma baina al mashriq wal maghrib tsakanin gabas da yamma wa huwa min durratin baina daga lu'lu'u fari an kai shi qala ibn abbas radiyallahu radiyallahu anhuma wato Allah ya yarda da su shi Abbas da dan da da da dansa eh, suratul tariq eh ko da ƙarya ya faɗa in kace baka yarda ba kafirci ya zo kamar yaya kamar yana kan alqur'ani sai sai ya ga wani sai ga haka Allah eh to in an ka irke ba abin da ba gaskiya bane ba sai ka ce a'a abin da kake mu in tawo mu yi ba shine ba hmm, haka kare amma da farko ya ce taho mu yi qur'ani kana yace masa a'a sai ka bi in ya karkace nan ka ce to ba abin da ka kira wani bane <laughs> ka gane بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق to ga wata suratu tariq tariq abin da ya auko da daddare shi ya sabu ashar aya aya goma sha bakwai ce wa mawdu'u har ra'isi abin da take karantarwa bayani taqdirin lahi tadbirin lahi Allah ya shirya komi bisa ga tsari wa hibzihi li kulli shay'in kuma ya tsare komi wa annahu yatadarraju hatta tatakammalu ri'ayatuhu ta'ala kuma in zai shiryar da abu ba lokaci guda ake shiryar da shi ba Kaɗan-kaɗan kadan ake yi bisa ga tsari har kamala har ya kamala bi ri'atil asbabi da kula da sabubba ba tsaye rana za a ce zan kaza ba Kaɗan-kaɗan. bismillahir rahmanir rahim wasamai wa tariq Allah ya rantsuwa da sama da tauraron da ya auku da ke zakuwa da dare asluhu kullu atil duk abin da ke zakuwa da dare shi a tsare wa milhun nujum daga cikin akwai taurari masu don suna bayyana da dare ana ce musu tawarik wa ma adraka wa ma adraka ma tariq wa ma adraka bi sanar da kai ya muhammad ma ne menene wannan abu mai zakuwa da dare ay ta'zimun li sha'ni tariq al mufassir bima ba'dahu wato kenan yana fasara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam tariq ne domin ya to cikin dare ya haskaka mutane kamar don haka yace annajamu saqib annajamu saqib annajamu saqib tauraro wanda yake mai haske mudi li thiqati zulami wato li saqabi al-zulam do yana hudewar dufai bi dauhi da hasken sa wa huwa an-najmu alladhi yuqalu lahu kawkabu subhi shine tauraron da ake ce ma tauraron safiya wanda ake ce ma mm, mi sunanta gamzaki a kasam Allah bi Allah ya rantsuwa da shi li yahsula fi dunya waqtu tulu'ihi lima ya hasu da abin da ke samuwa cikin duniya lokacin da yake kugowa min min idbari lail na cewa dare ya bada baya wai kibali na hari rana ta fuskanto wa min sukunin ila harkatin da ana shiru ana bacci yanzu kuma an tafi zuwa motsi ayi sallah sannan a tai zuwa ga ayyuka wa gairi zalika fa huwa mithlu zuhuri nabi shi kamar bayyana annabi ne sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya domin jahiliya cikin duhu ne cikin duhu ne annabi ya bayyana kamar tsari ya zan sababin haske ya zo muna wa jawabul qasmi jawabin rantsuwa in kullu nafsin إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس وتقوة شري لما عليها حافظ ذل أقوى يسأروا أكانتا kun gane ko fa hiya mazidatun wa in mukhaffafa min thaqila ai to wannan din nahawa ne wato akwai mala'iku masu tsaron ta ya hafaza amala hawa wanda yake na tsaron aikin ko wace rai min khairin wa sharrin ko khairi ne ko sharri ne فلينظر الإنسان فلينظر مما خلق فلينظر الإنسان متن شديبا مما خلق دقمي أنك هل التاشي من أي شيء دقمي الله يحل التاشي خلق من ماء دافق an halitta shi daga ruwa mai izar juna wato mani zindifaq wanda yake ma abocin tunkudar juna walam ya kulmin ma ayni bai ce an halitta shi daga ruwa biyu ba na namiji da mace fa innahu min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati domin shi mutum daga ma ruwan mace da namiji yake li'anna alwalada makhluqun min huma domin ana halitta mutum daga gare su jariri daga gare su limsu zaji ma domin garwaya suke yi su zan kalma ruwa guda fi rahim cikin mahaifa fasara kalma ilwa sun kazan kamar jin eh, ruwa guda wa eh, eh, wata hadu kuma kuma sun kazan abu guda hina ibtida'a fi halqi lokacin da an ka fara mutun ga halitta shi kamar an halitta shi daga ruwa guda kenan kun gane to ci gaba ya khuruju min bayni khulbi wat ya khuruju shi mani yana fita daga namiji tsakanin tsatson shi ai rajul ga namiji wato maniyin namiji daga bayansa yake hitowa wa huwa idamu zari shine kasusuwan baya wata ra'ibi da kaman karan karman kirji na mace lil mar'ati ga mace wa huwa izamu sadar daga kirjinta shi kuma niyyar take fitowa ku diba wannan eh, hikima innahu innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir kuma Allah mai mai iko ne ga mayar da shi bayan ya halitta shi bayan ya halitta shi ya rayu ya mutu to mai iko ne kuma ga shi koma raya shi yayi rai fa idza tabara aslahu in mutun ya kula da asalinsa alima anna alqadira ala zalika ya san duk wanda adda ikon halitta shi daga wancan manihi qadir mai iko ne ala ba bisa ga tayar da shi bayan mutuwa to yaushe ake tayar da shi yawma tubla sarair yawma tubla sarair ranar da za a jarrabi zukata wato abubuwan da a cikin zukata sarir wato abin da mutum ke tunani cikin zuciyar shi na aqaidi wato mai imanin kwarai da wanda bai da imanin kwarai haka nan da niyoyi wa qala ta'un rabah ibn ata'un rabah yace as-sarair fara'il farillan da Allah ya azama sune al'amal wato fara'il al'amal ayyuka waɗanda wajibai su asirai sallah da azumi da alwala da wanka na janaba fa innaha sara'ir wato asirai ne bainal lahi wa bainal abdi tsakanin Allah da bawansa domin yana yiwa mutum ya tawaye sallah bai bai da alwala mutane ba ruwan su sun ga ya sallah amma tsakaninsa da Allah yayi walau sha al abdu laqala sumtu da mutum ya so sai ce nayi azumi ya shiga cikin ɗaki ya sha ruwa nai walam yasum bai azumi ba wa sallati kuma yana yiwa ce yayi sallah walam yusalli alhali bai sallah ba wa ka tasaltu min aljama kuma yana iya ce nayi wanka na janaba walam yakasalli alhali bai yi ba fa yahtad fa yuhtabaru hatta yadhhar man ko min adaiha wato sai a jarraba shi har a tabbata ya bayar wa man lam yu'addiha ba ba jarrabawa a san wanda yi da wanda bai yi ba wa yadhharu dhalika wujuhi zainan aw wato amma tsarewa asirran nan wato yana bayyana ga fuskokin mutum wanda yake musulmin kwarai yana yin su to ga fuska shi za a iya ganewa domin fuska tana fassara abin da a cikin zuciya in aibi ne kuma za a iya ganewa ga fuska shi sai a kullum kokari yake fushi da zage-zage eh. fayutabaru ana kula eh, fayutabaru hatta zaharu man addaha wanda ya yi su wa man lam yu'adda da wanda bai yi su ba wa yadhharu zalika fil wujuh in mutum yace yana sallah bibi huskar shi ka gane to madalla in ba shi in ba gaskiya yake ba in ka yi kaza fada zai maimakon yayi ma mai kyau sai fara ya ka mai shi ne kahiri فما له من قوة ولا ناصر. ترانا دزا أجرب ودنا أسرائي to shi mutum wanda kafiri malahu min quwwatin ba shi da wani karfi wanda zai hana azaba Allah daga gare shi wala nasir kun bai da mai agaji ya rafa'u an wanda zai tunkuɗe wannan azaba daga gare shi والسماء والسماء ذات firaj Allah ya rantsuwa da sama wadda yake mai raja raja ruwa yana zakwa yana daukewa ai almatul li audi don komo washi kullu hinin kowane lokaci alwawu ko lil qasam والأرض ذات الصدى والأرض ذات الصدى وانشان واو نوا السماء إنا رنقوا دا سما ود يكي مي ruwa yana yi yana daukewa alhali wal ard wal ard za ta sada lokacin da ƙasa take amen mai tsatsagewa don ciyawa ta hito ai ashak alin nabati don tsiri ya hito don kun in ruwa in sama ta tsage ruwa ya hito ya abin ta saukar da ruwa sai kuma ƙasa ta abin nan ko ko wujudul matsari wato sab sab eh ah, abin nan ah, shaqqa anan nabati sai yace ah, abin nan fa wujudul matsari samun ruwa sababuhu al ashjar itace wa nabatul alli da tsirin kasa in akwai kasa kasa tana da itace tana da tsiri to sai ruwa sama ta yi yayi rantsuwa da sama mai mai saukar da ruwa alhali lokacin da kasa take mai tsiri eh wawul hali wal jafaf ko bi adami sannan kuma rashin ruwa saboda in babu itace kamar sahara kun ga ba ruwa sahabu mithlu dar'i wato kamar abin nan girgije kamar hantsa ne ya duru labanuhu li radi'i in akwai jariri sai eh, hantsa ta ta bada nono wa ya basu bi adamihi in ya zan yaro ya girma shikenan sai nono ya dauke wa ya kharjul maniyyu inda jima'i ko mutum ya tafi wurin jima'i kun ga ko yana jin bauli ba baulin ke hitowa ba mani ke hitowa dunal bauli ba bauli ba kun gane ko wato yaya an kai abin da mi bauli bai hitowa lokacin da yake jima'i hikima ce ta Allah إنه إنه لقول فصل إنه شي قرآني لقول فصل واتو مغانا تي دكي دكي آه، يبسل يبسل بين الحق والبال هنا بمبر تاوى هنا بمبر تيوى تكاين غسك يادا قريا وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ وما هو بالحظ إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيد كيدا wato su kafirai suna mugunyar dabara wai kokarin kashewa mai wa'azi ko ko kashewa annabi sallallahu alaihi wasallama don yana kokarin shiryar da su Allah ya ce ni kuma ina mai da mugunyar dabara nan gare su ni ma ina yi kun gane ko ai asadirjin ina musu istidraji min hatta la ya'lamu inda ba sani ba فمشر الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبو ذاك أنك تما النبي كيدا يتوأذنك عليه أبن جنكرتا مكافر أمهلهم يمس جنكري وأن تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أمهل وأمهل مشل وأمهل wato kai musu jinkiri ruwai da sannu sannu qalilan wa huwa masdar mu'akkidun li ma'anal amili musaggar amhiluhum ruwaida wato kai musu abin nan kadan kadan domin abin nan musaggar root ko abin nan au irwal ala tarhimi wato tarhimi a yanke a rage wani abu wa qad akhadhahum Allah kuma Allah ya kama su su quraishawa ta'ala bi badarin ga badar wa kadhalika yakhudhu amsalan duk mai fada da addini kadan kadan sai Allah ya ta abin nan har ya kama shi karshe Allah tsare mu to ci gaba bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbika la'ali to ga wata sura ita ko muhimmanci wato suratul asabbi ko suratul a'la aya abin nan 19 aya 19 mawdu'u har ra'isi abin da take karantarwa bayani anna Allah yanfaridu bi sifatayil ihya wal imata Allah ya kaɗaita da sifa biyu shi ke rayarwa shi ke matarwa su take karantarwa wa shi min kunuzil eh, kutubil qadima wato tana daga cikin taskokin littafan sama na farko akwai abin nan wa rasul musabbihat kuma ita ce duk sura wanda yake akwai ta tashi da sabbaha ko yusabbihu ko eh, sabbih su ake ce musabbihatu to ita ce shugaban su ita wannan sura kun gane wato Allah yana da sifa biyu rayarwa da matarwa shi dai gashi nan za mu karatu qala nawawi wato nawawi yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha annabi na son ta li kasarati mashtamal aliyan ta yawan abin da ta kunsa min al-ulumi na sannai wal khairat da ayyukan alkhairi wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya zanya qara'uha yana karatun ta fi awwal shafi ga farkon shafa'i wato kenan raka ta farko wa ya qara'u al-kafirun ga raka'a ta thaniya ga ta biyu wa ya qara'u fil witr sannan shi wadan rakan kai karanta ga wutri bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn kun gani kenan in mutum yadda ya bi abubuwan da ake karantawa a yi shafa'i da wuturi farkon dare ya fi daɗi mutum shi karanta cewa Allah shi adda rayarwa shi adda matarwa domin bacci yana cikin mutuwa tashi yana cikin rayuwa ka karanta wannan kamin ka kwanta yana da kyau sannan kuma ka kwanta da imani cikakke wato kenan ikhlasi na ibada qul ya ayyuhal kafirun aikin kafirai duk ba ka yi kuma na su abin nan baka damu da su ba to sannan bayan haka nan ka tashi ga wuturi ka karanta qul huwallahu wato kenan sifofin ubangiji na abin nan na uluhiyya shida abin nan rububiyya domin duk ta tara su sannan ka nemi tsari daga abin nan aidi wanda a bayyane sharri na bayyane shine rabbil falaki sannan da sharri na boye daga shaytanu shin bai kamata a yi ta tun farko ka ba kun gane akwai hadisai abin nan masu nuni ana jinkirta ta kuma ana yin tun farko bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la an ka ce ma annabi ko ko kai mai karatu ka tsarkake sunan ubangijin ka abin nan daga abin da bai dace da shi ba al'ala wanda amma shi daukaka sifatan sifatan li ko wato wanda shi daukaka wa qul kace subhana rabbiyal a'la ka faɗi haka nan wato tsarki ya tabbatar ma ubangiji na wanda shi daukaka wa hadha qawlu jama'atin min ashaba wannan shine fassara malamai daga cikin eh, abin sahabbai wa tabi'ina na cewa ai tasbihi wala wala tadhkuruhu wala tadhkuruhu subhanahu illa bil asma'i allati la tuhimu kasan kuma kada ka ambaci Allah kada ka tsarkake shi da suna wanda yake suna nuna wata nakasa duwashin min alwujuh duk dai abin da yake akwai alamar nakasa gare shi to kada ka ambaci Allah da shi kada ka yi tasbihi da shi wa anta alama kada ka ce kenan abin nan talsam eh mutal kada ka yi abin nan kada ka yi duk abin a sunan da Allah bai wa annabi ba ko sunan da Allah bai wa kansa ba annabi bai yi masa ba kaka ambace shi da shi haka nan shi kuma annabi sunan da ba jiya gare shi nashi ba ko ko ba jiya daga Allah ba ba za a ambace shi da shi ba wa anta alama annahu subhanahu kuma ka sani shi Allah ma kallafana li nafsi eh, ko li nafin yaudu ilayhi bai ada aiki don wani amfani wanda zai koma gare shi ba aikin da ce mu yi ba don wani amfani wanda zai samu bane bal li mahalil malikiyya yace kai kawai don ya mallake ka wa anna asma'ahu laysa muhdatha kuma sunayen Allah ba sababbi bane tun azal suke saboda kada ka ƙara wani abu ka kai masa bal hu hiya qadimatun ba su da farko wa kadhalika sifati haka nan suwafin sa qadimatun su ma ba su da farko lam yazal ta'ala musamman bi asma'i ubangiji bai gushe ba an yi mai suna da suna ya sunantu da su da da sunayensa ya ake ta ya sunantu ya ah, ta da ya ke suna fa ya sunantu da sunan shi kamar yadda ya sifantu da sifar shi eh, eh. eh, muttasimin bi sifati ya sifantu da sifofinsa al'alima da wake wala tazkuruhu illa ala washi ta'zim kuma kada ka ambaci Allah sai don wajen girmamawa kada ka ambaci Allah da walakanci kun gane to ci gaba allazi khalaqa fa sawwa to allazi khalaqa wato an ka ka tsarkake sunan ka wanda yake yayi halitta fa sawwa ya daidaitar da halittar nan ai yadda daidaitar da mahaluka wa abin da halitta faja'alahu mutanasibal ajza da ya halitta mutum ya sanya shi gabubuwan sa sun yi dace da juna wani hannu bai hi guda bai hi tsawo ga guda ba gairi mutafawitin babu bambanci wa huwa ihya'un to ayyukan bisa ga wannan hali ba rayarwa bane Alladhi qaddara fahada Alladhi qaddara fahada wanda yake ya kaddara abin da ya so fa hada, ya shiryar ila ma qaddara zuwa ga abin da ya kaddara min khairin na alheri wa sharrin ko abin da baya da kyau wa ajnasul ashiya'i dukan abubuwa wa anwa'iha da nau'ukan su wa ashkhasiha da jikunkunnan su wa maqadiriha da kaddarorin su wa sifatiha da sufofin su wa ba'alha da ayyukan su wa ghairi zalika min ahwaliha na halayen su duka Allah ya kaddara su haka baja alal badasha lil yadayn yassanya hannu ya kama wal mashi li rijli kafa ta tafiya eh, babu a din nan eh, wa sam'i lil uzni kunne ji wal basari gani shi kuma lil aini ga ido uh, ko wa nahwa zalika da makamancin wannan dai kulluhu ihya dukan su gayarwa ne ko ba rayarwa bane to ci gaba والذي أخرج المرعى الذي أخرج المرعى الله دي وان ديك ya فد أبن abin أبن ciyawa wanda ake kiwo dabbobi ke kiwo ambata al'usuba ya tsiraitar ya ya tsiraitar da ciyawa ta ta abin nan ta dabbobi wa huwa ihya'un rayarwa ne ko ba rayarwa bane a kidan فجعله غثاء نحويا bayan ya karatar da ciyawa sannan ya sanya shi gusa'an wanda ya bushe bayan yana kore sai ya komo busasshe mashiman wanda yake ya gurguje ahawa ya koma baki aswad ya koma baki ya bisa wanda ya bushe wannan mutuwa ne ko rayuwa ne imatatun ne yana rayuwa yana matarwa to ci gaba sanuqri'uka fala tansa wa ma taqaddama fi tauhid wadancan ayoyin da anka gabata sun wajen Allah kenan wa tanzihihi ta'ala tsakake shi summa ashara ila risala sanan wajen manzanci kuma akwai rayarwa cikin akwai matarwa wa izbata da tabbatar da ita munasabati hada dangantaka ta lisifatai ihya'i wal imatati dangantaka ta da sifa biyu na rayarwa da matarwa fa qala yace sani ƙuri uka sa an ka ce ma annabi za mu karantar da kai qur'ani ba za ka manta ba ba za ka manta abin da kake karatu ba wa hadha bisharatu wannan bishara ce an kai min Allah li nabihi ga nabi sallallahu alaihi wasallam na cewa qur'ani a karanta kawai eh, ya bi kawai ba sai ya wahala cewa ba kun gane ko ayatun bayyana aya ce bayyananna ala subuti risalati na cewa tabbatacce manzancin shi tabbatacce ne in muna son mu sai mun sai mun yi ta wahala wahiya an ya qara'a alaihi jibril shine ko ya karanta masa ma ya qara'a alaihi abinda zai karanta masa min wahayi na wahayi wa huwa ummiyin bai taba rubutu bai rubutu bai karatu wala ya qara'a bai karatu wala ya bai rubutu nan da na a karanta masa bai hafazu ya haddace shi wala ya bai mantawa wa hadhihi aya tadullu ala al-mu'jiza wannan aya tana nuna war mu'jiza wadda Allah ya ba annabi min washayn jiha biyu al-awwal na farko annahu kana rajulan ummiyan na farko dai mutum ne bai taba karatu ba fa hibzuhu da hada alkitabu hadda cewa da yawa wannan littafi almutawwal wanda yake dogo mai tsawo min gaidi dirasin ba ya ya ta karatu ba wala ta karatu ba da ya kon koma ba fariqun mu'jiza ce ya saba lil adati gal ada fa yakunu bi makkata ko kuma abin ya zan makka fa hada ikhbarun an amrin ajibin ba da labari ne kuma abu mai ban mamaki mukhalifin lil adati ya saba mal ada wanda yake sai ya kau zai auku fil mustaqbal domin akwai wannan akwai wannan sura cikin littafin gaba na cewa Allah ya faɗa ma annabawa za a yi wannan annabi haka wa qad ya auku fa kana hadha ikhbaran bil ghaibi ba da labari ne ga gaibi ga annabawan da na gabata fa yakunu sai ya zan mujiza ya zan kenan mu'jiza ga annabawa da annabi kuma Sun summa zakara hadha sannan ya ambaci wannan li yakuna khasan bin nabi don ya zan ya kebanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhikri hidayati al'ama bayan ya ambaci shiryarwa shiryarwa amma kun ga rayarwa ce amma karantawa nan dan a haddace wannan ya kebanta ga annabi kawai fi qawlihi wallazi qaddara fa hada ko wa fi dhalika ihya'un ga wannan akwai rayarwa bil ilmi ga annabi ga abin da yake bance shi da sauran mutane da abin da yake bance su kun gane ko bil ilmi wa dhikri wata da tunawa wa imatatun kuma akwai matarwa bil insa wani in mutum ya manta kamar ya ya mutu nan ga karatu ko kun gane ko tilawatuhu wa hikmatuhu li hikmatin karatunsa da hukuncin wa hukumuhu da hukuncin sa don wata hikima ne wanda yake akwai rayarwa ciki to ci gaba illa ma sha Allah illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfi illa ma Allah wato ba za ka banta ba sai abinda Allah ya so ka banta an tansa hu bi naski tilawati a shahid karatun sa ko kuma shahid hukuncin sa hikimatin da wani dalili da wani hikima da Allah ya sa ikata da dalika wato don wata hikima wadda hukunta haka nan da sabi tarbiyatin nasu don renon mutane kamar a ce giya abin nan akwai aibi gare akwai alheri gare ta dan karan amma a khairin ta yahi sharin sharinta ya kairinta sannan a komo a ce a sahi wannan hukunci a ce kada a sha lokacin sallah sannan daga baya kuma a ce a bari gaba ɗaya bayan mutane an yi reno su don ɗaya rana yanka ce a bari yana da wuya bari bacci ba yanzu da hukumin ko wato hukunci ya sauka kusa da bihi tarbiyatu wanda yake ana nufin tarbiyya da shi wa taraki da takawa sun mai yunsa sannan a sha'i yunsa hukun wa sha'i hukuncinsa wata latu da karatunsa ba da an addal da bayan ya biya bukata kun gane ko eh, a ce yi kaza bayan ka yi sana a ce to bari wannan ga na sama ka yi a ce bari wannan ga na sama eh wannan su sabitun bi shari'i a yi hukunci a shafe hukunci ya tabbatacce ne ga shari'a fil aqam ga hukunci hukunci bi jami'il mal ga dukkan addinai ko a wannan sun ka gabata to shahe wannan wa huwa imatatun matarwa ne ga wannan hukunci illa fi ma ya musul aqida sai fa in ya abin da ya shafi aqida min sifatil ilahiyya su kan ba annasi wal asma'il husna da sunayen Allah wannan sun kai kyawu wa sifatu rasul da su wa himma zanni alaihi wasallatu wassalam su ba annasi gare su al wajibatu anda aw wajibai fala yadkhulu hanna su nasi bai shiga su li'annahu min sifatil wahid ko uluhiyya domin su ne na uluhiyya ko na abin annabci innahu ta'ala wata shi ubangiji ya lamul jahar ya san abinda an bayyane min alqawl na magana wal fi'li da aiki wa ma ya khafa kuma ya san abinda boye min kuma da gare su wa kullu naskin hasala duk wata shahi hukunci wanda ya samu fili kuma ga hukunci fa inna ma huwa li hikmati